ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan zulkahada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan jun shekara ta dubu biyu da da ashirin 2022 miladiya muna cikin karatun littafin wato al'aƙida alwasidiya wanda ainihin al'imam al'allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi at-tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 kuma ainihin babban malami al-muhaddis al-faqi al-allama nasiruddin albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki a yau za mu tashi shafi na 77 ko shafi na saba'in da bakwai eh a saba'in da bakwai ne saba'in da hudu ne wajen saba'in da hudu an gama wancan bayanin da na ba kai bayanin wancan bayanin na bayan an gama shi za mu yi asalin karatu oh to yadda aka tsallake ai wancan bayanin ai mun gama shi dama mun dawo gare shi ne saboda an tsallake shi to yanzu an dawo zuwa ga asalin inda ake an fahimta na'am wani ibrahim yana cewa eh, wai ba a karanta wa ko ba karanta ba to karatun yana cewa wala nunzilu ahada minhum janna wala nar mu ahlus sunna ba ma saukar da wani mutum daga cikin su aljanna ko wuta mu ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne an gane sai dai mu ce muna fatan muna gaskiya wani muna mai fatan aljanna

bayani ya fito ƙarar cewa wanda ya yi ridda an gane wani ko idan mun ga mutum ya aikata wani abu na kafirci ko ya aikata wani abu na shirka ko ya aikata wani abu na nifas ba ma yin gaggawa a gare shi dole sai mun tsaya mun yi bincike na'am malam ya faru minhum shay'un min dhalik matukan wani abu daga cikin wannan bai bayyana a gare su ba sai idan ya fito karara an gane idan mutum ya aikata kafirci kafircin bai fito karara ba ko bid'a bid'an bai fito karara ba ko shirka shirka bai fito karara ba ko munafinci ba za mu kira shi kafiri ba ko dan bid'a ba ko munafiki ba ko abin da ya kama da wannan an gane sai dai mu ce wane wane na da alama na kafirci wane ya aikata aikin kafirci wane ya aikata aikin bid'a wane ya aikata aikin kaza an gane wannan ai ai ba wato hatta manyan malamai kana iya samun malami babba ya aikata wani abu na kafirci ba tare da ya sani ba an gane zai iya yiwuwa nafsi bai zo gare shi ba zai iya yiwuwa nafsi ya zo gare shi ta hanya wanda yake mai rauni wato hadisin da ya dogara gare shi har ya aikata kafircin hadisi ne mai rauni shi ya ɗauka hadisin ya inganta sai ya dogara da hadisin sai ya aikata kafirci to anan idan an gano uzurinsa ba za a kafirta shi ba an gane za a ce to malam wane ya aikata aikin kafirci amma shi ba kafiri ne shi malam wane ya aikata aikin bidi'a, amma shi ba dan ba ne shi an gane wannan aiki malam wane ya aikata aikin munafinci amma shi ba munafiki ne shi malam ya zahar hu shay'un min zalik matukar wani abu daga cikin wannan bai bayyana ba sai in ya bayyana karara an gane wannan ko al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa da shakka idan mun tabbatar wani yayi kalmar shahada amma kuma muna tantama wato ya fita musulunci ko bai fita ba yanzu ya zamu sai mu tsaya kan asali al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana asali komai ya tabbata yadda yake da ba za mu yi saurin mu cewa mutum kafiri ba har sai kafirci ya fito yadda muka tabbatar ya yi kalmar shahada ba ma shakka to haka muke so mu tabbatar ya fita musulunci an gane wannan ko yadda muka tabbatar yana cikin salafiyya to haka muke so mu tabbatar cewa ya ya fada bid'a idan mun tabbatar dan salafiyya ne shi amma muna shakka akan fadawan shi bid'a za mu ɗauke shi ne kan asali an gane ko za mu ɗauke kan asali cewa shi ɗan salafiya ne ya ayyuhal na amanu idza darabtum fi fata bayyana wala kolo liman ne kuma salama lasta mu'minan ya kowane da kuka yi imani idan kuna yaƙi fi la. kada ku yi gaggawan ɗaukar mataki bayyana ku ringa bincike kada ku ringa yin gaggawan ɗaukar mataki kan mutane ku farin yin bincike kafin ku ce wane kafiri ne na fasiki ne na dan bid'a ne wayannan sunaye manya-manyan sunaye ne sunaye ne masu hadari ba a gaggawan fadin su idza darabtum fi sabilillah tabayyanu idan kuna yin yaki fi sabilillah ku ringa bincike wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce ga duk mutumin da ya jefa muku musulunci ku ce masa wai lasta muminan shi ya gaya ma shi musulmi ne shi ko kuma ya nuna maka alamomi na musulunci amma kuma kai din nan kana cewa wai kai din nan kai ba musulmi bane sai Allah yake tabtaguna ardar hayati duniya kuna neman wata kadara na rayuwar duniya me yasa kace masa lasta mumina saboda kana so ka yaƙe shi idan ka yaƙe shi ka samu ganima a wajen shi ka yaƙe shi ka mai da shi bawa kaga ana wajen ka samu mai ka samu wata kadara daga cikin rayuwar duniya to ka yi haka fa inda lahi magani mu kafira a wajen Allah ne ganima yake mai yawa kada ku manta kazalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaikum fatabayyanu kuma fa asalin ku haka kuke daga nan kuka fito asalin ku kuma kun musulunta ne babu wani sahabi wanda ya shahara face ya musulunta ne dukkan sahabbai gaba ɗaya sun karɓi musulunci ne na fatan gane wannan Ka zalika kuntum min qabl ba tun gabanin da kafin zuwan manzon Allah kafin zuwan musulunci kun kasance kafirai ne ku manna Allahu alaikum sai Allah ta'ala sai yayi baiwa a gare ku da musulunci wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha so laqad manna Allahu alal mu'minin إذ بعث فيهم رسول إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin an gane kafin zuwan manzon Allah sahabban manzon Allah suna cikin bata bayyananne kafin zuwan manzon Allah suna bautan gumaka suna shirka kazalika kuntum min qabl kuma da haka kuke famanna Allahu alaikum bil islam kenan sai Allah ya muku baiwa da musulunci faka bayyanu ku ringa bincike kafin ku ce wa mutum kafiri an gane duk wanda kasancewa asalin shi musulmi ne to fitar da shi musulunci sai ya zama to a bayyana karara ba wai kawai dan wani a dan kaɗan dan aiwa ne ya yi rinda ka yadda ba ko ya dan aikata wani abu wanda yake nuni akan kafirci ka yarda ba dole sai sai an tsaye mai da hujja an gusan mai da shubha Allah ta'ala yana cewa a cikin shi da cewa wannan wa nazaru sara'irahum ila Allah ta'ala muna barin sirrin zuwa ga Allah abinda ya buya a zuciyansa muna barin shi Allah mu abinda ya bayyana gare mu da shi muke aiki kamar hadisin da ya tabbata daga Umar dan Khattab radiyallahu an yana cewa wato kana nasu yu'khazuna bil wahyi ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa innal wahya ana bima zuhara lana min a'malikum yace mutane sun kasance inji Umar dan Khattab ana kama su da wahayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal wahaya kadin qada amma fa yanzu wahayi ya yanke duk wanda ya gaya ma yanzu akwai wani wahayi ƙarya yake yi wa inna ma na'khudhukum bima zahara lana min a'malikum kawai muna kama ku yanzu ne bima zahara lana da abin da ya bayyana gare mu daga cikin ayyukanku kawai abin da ya fito karara na zahiri shi muke aiki da shi faman azhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu duk wanda ya bayyana mana da alkhairi za mu amince da shi mu kusantar da shi zuwa gare mu mu dauke shi mutumin kirki mu dauke shi ahlus sunna salafi wa laysa lana min sariratihi shay'un babu ruwanmu da abin da ya buya nashi na cikin zuciyar shi Allahu yuhasibuhu ala sariratihi Allah zai masa hisabi akan me akan sirrinsa abin da ya buya nashi Allah ne zai mai hisabi kenan wannan yana mana raddi ga masu sun san gaibi duk duniya ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah duk wanda ya faɗi cewa ya san abin da ke cikin zuciyarka kace ƙarya yake yi ba za ka yi kafara ba an gano wannan ko Allah ta'ala shine menene ya alamu kha'idatal a'yun wa ma tukfi sudur Allah shi ya san yaudara na idanuwa mutum yana kallon mace a sace ya ga wata budurwa kyakkyawa tana wucewa yana kallon ta a sace to Allah yana sane da wannan yaudaran kallo din da kuma abin da idanuwa abin da zukata ke koyewa Allah shi kaɗai ya san wannan babu wani waliyi babu wani shehi babu wani imami wanda ya san abin da ke cikin zuciya an gane wannan ko babu shi misali to saboda haka idan mutum ya bayyana da alkhairi za mu ɗauke shi musulmi ɗan uwanmu idan kuma ya bayyana da sharri abin da ya bayyana za mu yi aiki da shi ba mu san abin da yake boye a zuciyarsa ba an gane wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nuqarribuhu duk mutumin da ya bayyana mana da mummunan abu ya zo ya bayyana mana da mummunan akida yana tsafi ko yana sujada ga gunki ko yana neman agaji da gunki ko wani kabari ko yana alwashi zuwa ga wani kabari ko yana neman tsari da aljannu yana yanka da suna aljannu wannan lam na aman wa lam nuqarribu ba za mu amince masa ba ba za mu kawo shi kusa da mu ba wa in qala lana inna hu hasana ko da ya gaya mana cewa abin da ya buya a zuciyarsa mai kyau ne mutum ne mun kama shi ya yi sata ta ce wallahi tallahi sata ne kawai nai amma zuciya na na da kyau za mu ce ƙarya kake yi ai ka bayyana mara da mummunan abu da shi za mu yi aiki da shi ina ba zan gane wannan Allah na cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman ya ko da kuka imani la yaskal qaumun min qaumin kada wasu mutane su ringa yin izgili ga wasu mutane an gane sa an kunu khairan minhu ana fata wa'annan wanda ake wa izgili kila su zamanto sun fi alkhairi biye da wa'ancan wala nisa'un min nisa'i kada mata su ringa izgili ga wasu mutane ga wasu mata sa an kunna khairan minhunna ana fatan su zamanto su wanda ake ma izgili kila su zamanto su suka fi alkhairi wala talmizu anfusakum kada ku ringa aibanta kawo kanku wala tanabazu bil alqab bi isa lismul fusuq ba'd al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun kaga an ce wala tanabazu bil alqab kada mu ringa jifan juna da miyagun laƙuba kafiri fasiki dan bid'a mu nisanci irin wayannan kalmomi wala ba bil alqab kada mu ringa jifan juna dan abu kadan ka ce wa mutum kafiri dan abu kadan ka ce wa mutum dan bid'a dan abu kadan ka ce wa mutum kaza kaza sai idan ya tabbata ƙarara da nassi an gano wannan ko to shine abin da ayan ke nuna mana misali sannan wani aya Allah na cewa ya ayyuhal ladzina amanu ishtaribu kaseeran min az-zann ya ku wanda kuka imani ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da zann ism lallai sashen zato zunubi ne idan ka tabbatar mutum ya musulunta amma kana dan ganin alaman ya yi ridda kada ka yi amfani da wannan zaton Yadda ka tabbatar da musuluncinsa haka ake so ka tabbatar da me ka tabbatar da kafircinsa wani mun tabbatar lallai ya kafirta Shi ne yaqin la yazulu bi shak. wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula so ka wannan shi ne ka'ida wanda ya kamata mu lura da shi idan muka yi amfani da wannan ka'ida za mu zauna lafiya an gane wannan ko ya zamanto ba ma mai ba ma shaida ga wani da kafirci ko da shirka ko da munafinci sai idan ya bayyanar da abin karara idan bai bayyanar ba mu bashi akan musuluncinsa kaga misalin abin da usama ya aikata lokacin da aka je wani yaƙi an je yaƙi wani mutum yana ta kashe musulmi yana ta kashe musulmi can sai a ashe usama na ta kallon shi irin bannan da yake yi kawai sai usama ya je mamaye shi da usama ya mamaye shi mutumin ya tabbatar da kashe shi zai yi kawai sai ya kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah kawai sai usama ya ɗauki takobi zai kashe shi sai sauran sahabbai suka ce ya fai kalmar shahada ya yi kalmar shahada sai usama ya ce ya yi kalmar shahada ne saboda ya ga takobi nan ya yi amfani da mai eh zahiri shin ya san abin da ke cikin zuciyar mutumin usama kawai ya duba ne kawai ya ga ai mutumin yana ta kashe musulmi yana ta kashe musulmi da yana ta kashe musulmi shi an dun faro shi da makami kawai sai ya kalma shahada to sai sauran sahabbai suka ce kawai a kyale shi ya zamanto musulmi usama ya ce bai zamanto musulmi ba saboda ai sai da ya ga takobi sa'annan ya zo ya musulunta an gane wannan to shikenan suna ta jayayya daga baya usama sai ya rinjaye sai kashe mutumin kawai bayan ya kashe mutumin an dawo gida ana ba manzon Allah labarin abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sai usama ya ce ya rasulullah akwai wani mutum yana ta kashe musulmi yana ta kashe musulmi to can da na ga yana kashe musulmi shine sai na kai masa farmaki da na takure shi ya tabbatar da dole mutuwa zai yi sai kalmar shahada to sai annabi ya ce to da ya kalmar shahada bai ka aikata gare shi sai ya rasulullah ai kawai sai na samu takobi na kashe shi har lahira sai annabi ce a qataltahu ce eh na kashe shi a mu ba da ma qala la ilaha illallah shin zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yace ya rasulullah ai ya faɗi kalmar da yana so ya kare kanshi daga takobi sai annabi ya ce a shakasta an kalbihi hatta ta'alam a ƙala amla? shin ka tsaga zuciyarsa hatta ta'alama har ka san cewa ya faɗe ta da gaske ne ko ya faɗa ba ka tsaga zuciyarsa ne sai da manzo Allah ya ce kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah yaya zaka aikata da la ilaha illallah in ta zo gobe kiyama an gane yayi mutumin da mun tabbatar ya yi kalmar shahada amma muna shakka ba gaske bane ko da gaske ne to sai mu aiki da tabbas ya yi kalmar shahada wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tunda ya riga ya jefa kalmar shahada kada ka ce kai ba mu'mini bane a bar shi a musulmi sai an samu karinan da ya bayyana da cewa menene yawa sai an samu wannan karina din to shine manzo Allah ya yake cewa ya rasulullah ka roƙan mun Allah yace wa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'a yawmul qiyamah yace wallahi manzo Allah bai kushe ba yana cewa a takalta hu ba da ma qala la ilaha illa Allah shin zaka kashe shi bayan ya kalma shahada ya kai usama ya ce wallahi manzo Allah bai gushe ba yana faɗin wannan magana har sai da na ce da ma a ce ban muzalinta ba a lokacin kaga da wannan hadisi malamai suka gina wannan ka'ida cewa ba ma shaida ga wani mutum da kafirci ko shirka ko munafinci sai in abin ya bayyana karara shi ya sanya aka bar wannan al'amari a hannun malamai ƙananan yara ko ɗalibai sigaru ɗalabatul ilm ƙananan ɗaliban ilimin su daina kutsawa cikin al'amarin bidi'antarwa da kafirtawa da fasikantarwa su bar al'amarin ga malamai rasikuna fil ilm fagen su ne ina ba gane wannan to wannan in har ba a gyara shi ba to za a ringa yin kurakurai masu yawan gaske a cikin addini in ya zama to wannan al'amari wanda nazila ce minan nawazil ba a bar shi a hannun kowa ba sai malamai manya an gani mu daina sauran kafirta mutane mu daina saurin bid'antarwa da fasikantarwa sai idan ya bayyana idan abu ya buya mu bashi zuwa ga Allah na'am wala nara sayfa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa ba ma ganin takobi akan ɗaya daga cikin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa man alaihi sayf sai wanda takobi ya wajaba kan shi ba ma ganin takobi ai amfani takobi a kashe wani sai wanda takobi ya wajaba a gare shi an gane wannan ko yawa idan takobi bai wajaba akan mutum ba haramun ne a kashe shi dalili saboda hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah baya halatta zubar da jinin mutum musulmi wanda yake shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko lalle ni manzon Allah ne in mutum ya shaida da wannan baya halatta a zubar da jininsa illa bi ihda salasin sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku a sayyibu zani na farko bazawari mazinaci mutumin da ya taɓa yin aure sai ya yi zina to wannan za a zubar da jininsa an gane wannan ko amma in bai taɓa yin aure ba fa kamar saurayi ne in ya yi zina idan saurayi ya yi zina za a yi amfani da jorin nasu alkur'ani azzaniyatu fajilidu kulla da da min umami aka jalda mazinaci namiji da mazinaci ya mace ku yi wa kowanne daga cikin su bulala bulala ɗari wala ta akuskum bihi ra'afatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku a cikin addinin Allah game da su in dai saurayi bai taɓa yin aure ba yin zina wannan al li ta'rif ahad ba na Instagram jins ne ba ana nufin dukkan mazinaci bane a'a mazinaci wanda bai taba yin aure ba shine ake mai wannan bulala ɗin. kuma wane ne ya gaya mana wannan manzo wanda Allah ta'ala ya ce masa wa zikira, zikira zitu bayyana da nazi ma nuzila ilaihi. mun saukar maka da zikiri don ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar gare su to sai manzo Allah ya ce mana wannan aya tana nufin mazinaci ne wanda bai taba yin aure ba shin za mu miƙa wuya ko ba za mu miƙa ba to amma su ɗan khawarij sai suka ce wannan aya ya shafi kowane irin mazinaci sai suka yi inkarin hadisai da suka zo akan rajmu an gane wanda Umar dan Khattab yake cewa fa naksha in ɗalibin nasu zaman an ya kula ma wajarnar rajma fi kitabillah fa bi tarki faridatin anzala anzalahu Allahu ala rasuli muna jin tsoro idan zamani ya tsawaita ga mutane su ce ba mu samu rajamu a cikin littafin Allah ba za mu bi shi ba sai mun ganshi karara in ji Umar dan Khattab sai su bace da farilla wanda Allah ya aiko ga manzanninsa ala inna rajama haqqun fi kitabillah ala manzana wa kana muhsin ku saurara rajamu haƙƙi ne a cikin littafin Allah ga wanda yin zina kuma ya taɓa yin aure kun gane shine at-tayyibu zani bazawari mazinaci wan nafsu bin nafs da rai da rai wato wan nafsu yuqtalu bin nafs rai ana kashe shi da rai rai ana kashe shi in ya kashe rai saboda haka idan mutum ya kashe wani shi ma a kashe shi kamar malamai a nan wajen sun yi istin ko kuma suka ce wannan rai wato rai musulmi ana kashe shi idan ya kashe rai musulmi rai musulmi ana kashe shi rai musulma ana kashe ta idan ta kashe rai musulma amma rai musulma idan ta kashe rai kafira ba a kashe ta saboda manzo Allah ya ce mana la yuqtalu mu'minun bi kafirin ba a kashe mumini dan ya kashe kafiri kun gane wannan ai to so da wannan magana wa nafsu bin nafs idan musulmi ya kashe kafiri ko idan musulmi ya kashe musulmi dan uwan shi za a wato idan musulmi ya kashe musulmi dan uwan shi za a kashe shi idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba sai dai biya diya an gane ku sannan kuma a ra'ayin jumhur idan idan da ya kashe bawa ba za a kashe shi ba wannan ɗa ne wancan bawa ne sai da ya kashe bawa ba za a kashe shi ba saboda shi bawa kuɗi ne shi kuma ɗa wato ba kuɗi ba ne shi an fahimci wani ayi saka shi bawa kamar kaddara yake idan mutum ya kashe bawa kamar ya kashe dabba ne shi bawa ya fi kusa da dabba fiye da yadda yake kusa da mutum a wajen hukunci hadisin da ya zo hadisin alhassan basari an samura da ya zo cewa man katala abdahu Hu. wa man jadda abdahu jadda anahu duk wanda ya kashe bawansa za mu kashe shi ma duk wanda ya tumbuke wa bawan shi hanci za mu tumbuke masa hanci to wannan hadisi ruwaya ne na hasan al-basri an samura hasan al-basri bai ji daga samura ba an gane don kasancewa yana da tadlisi to sannan idan namiji ya kashe mace fa za a kashe shi hadisai sun tabbata akan haka an gane wani ko amma a wajen hannafiya ana kashe musulmi in ya kashe kafirin amana wai wannan su dinnas nas am ne shi to am ne amma kuma ga hadisi yayi taksisin shi idan hadisi yayi taksisin umum ai ana aiki da wannan hadisin an gane su sun ce su ba sa taksisin qur'ani da khabaru ahad su khabaru ahad fi ma ta ummu bihi albalwa la yuqbal wannan ƙa'ida ce batacciya na hannafiya an gane wannan ku amma malikiya ta yi aiki da shi wa tariku lidinihi da kuma mutumin da ya bar addininsa al-mufariqu lil jama'a ya bar jama'an musulmi mutumin da ya bar addininsa yayi ridda manzo Allah yana cewa man badala dinahu faqatuluhu duk wanda ya musanya addininsa ku kashe shi mutumin da ya bar addini ya rabu da jama'an musulmi ya koma ya yi ilhaƙi da jama'an kafirai to wannan ya halatta a zubar da jininsa an gane wannan ko to kaga wannan shi ne ƙa'ida na musulunci akwai irin malaman nan librariyun wanda sun suna ganin kamar su waye ne masu ganin cewa wato za a iya lankwasa hadisin manzan Allah ko wani lokaci ma za a iya canza maganar da manzan Allah ya faɗa malamai su faɗi nasu ra'ayin akwai marigayi a sudani alhassan a turabi alhassan a turabi shi yana ganin cewa wannan zamanin wato bai dace a yi aiki da wannan hadisin ba idan musulmi ya yi ridda yana ganin ba magana wai a kashe musulmi kowa yana da iko ya zaɓi addinin da ya masa sannan kuma kada a takura ma kowa idan mutum ya gamsu da addinin kirista a bashi ya je can in ya gamsu da musulunci a bashi ba maganan takurawa la ikraha fi din to irin wannan fahimta fahimta ne wanda ya karo da fahimtar magabata an gane dole a tunkuɗe shi an gane wannan saboda haka idan mutum ya bar addini ya yi ridda hukuncin shi kisa idan mutum ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi kisa an gane amma sai dai matsalan ba a bar al'amarin a hannun kowane gama gari ba in an ce a bar al'amarin a hannun kowa cewa hukuncin ridda kowa na iya yankewa da kuke tunani eh? in an ce hukuncin ridda kowa zai iya yi to za a samu fauda to ila yanzu akwai wani mutum mai tunanin cewa mutanen masallacin na mazun yi ridda kawai sai dai zo da bindiganza kawai ya yi kiliyarin mutanen masallacin tunda a tunanin shi a fahimtar shi kafirai ne 'yan masallacin nan to kai ma kana tunanin akwai wasu mutane sun yi rida kai ma tunda an ce duk wanda ya rida a kashe shi za ka zo ka kai ma wannan masallaci hari an gane haka za a yi ta hare hari kai kana kallon wasu yi rida ka kai maka hari su ma suna ganin kayan rida an sun kai maka hari to kaga an samu fauda rashin tsari in ana so a samu tsari in kana ganin wane ya yi rida kai shi wajen hukuma su duba shin daga sai ya yi rida din ya suka sharaɗin rida ya cika to in ya cika sai hukuma su yanke mai hukunci amma in an bar abin a hannun mutane za a yi ta ramuwan gayya wane ya ce mun yi ridda ya kai mana hari mu ma mun ce mun yi ridda za mu kai mai hari haka za a yi ta hari an gane wannan ko to saboda haka shi ma daga cikin daga cikin kuma wanda jininsa ya halarta, bayan wa'annan wanda manzo Allah ya faɗa akwai luwadi za a yi alhakin dan luwaɗi da mazinaci shi ma idan mutum ya yi luwaɗi annabi ya ce duk wanda ka same shi ya amalu amala qaumi lutin faqatul fa'ila wal maqula bi wanda ka same shi yana aikata aikin mutanen annabi lut wato saduwa da maza ka kashe wanda ya aikata da wanda aka aikata da shi dan luwaɗi hukuncin shi kisa shi ma an gano wannan ko annabi ya ce a kashe shi shi mai luwaɗi sannan sannan mai ma ba lesbianism mai ma ya hukuncinta shi luwaɗi ƙaunar wahidan kashe shi ake mai ma ba mace mai saduwa da mace ‘yan uwarta suna gugan juna suna gugan juna har yanzu mace sun fitar da ruwa yaya hukuncinsu su ma za a ba su hukuncin ɗan luwaɗi la ana ba su hukuncin ta'azir wato imam zai duba abin da ya dace in imam ya ga dama ya musu bulala hamsin in ya ga dama ya sa su tsallan kwado abin da ya ga ya dace na kawo na ce tsallan kwado duk da mata ne galiban ba a cika bada fatawa a sa mata tsallan kwado ba saboda yanayin su yanayin halittar su tsallan kwado yana yana fadada su ya buɗa su misali amma dai imam zai duba abin da ya fi dacewa in ma ya musu bulala ko kuma ya sa a ɗaure su ko dai abin da ya kama da wannan an gane amma ba za a kyale haka nan su ci gaba da sanna ba Allahu a'lam sannan kuma akwai daga cikin watarikul lidinihi akwai wanda ya bar sallah in muka dauki mazhaban hanbaliya sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne shi idan mutum ya bar sallar jam'i da gangan ya ki zuwa sallar jam'i ko ya ƙi yin sallah har lokaci ya wuce ka ce wannan mutumin kafiri ne me yasa ya ƙi yin sallah kasala kawai yana ɗan jin kasala kawai to wanda ya ba sallah kaslan wato saboda kasala to wannan mutumin ya yi ridda a wajen mazhabin hannafiya khilafan li malik imam malik ya ce in juwa wa ya ce ya yi ridda bai yi ridda ba to matsala ce khilafiya kuma kowanne yana da irin nashi dalili an gane wani ko sai dai dalilan masu cewa bai yi ridda ba sun yi ƙarfi idan mutum ya ta sallah wajibi ne amma sai ya aikata saboda kasala musulmi ne mai saban Allah za a kashe shi ne kisa na hajji ba kisa na kafirci ba an gani in ya ƙi yin sallah da gangan za a mai kisa ne na hajji. kuma za a binne shi a makabartar musulmi an gano wannan ko to wannan shine na wala nara al-khuruj ala a'immatina ba ma ganin yin tawaye ga shugabanninmu wa wulati umurina ba ma ganin yin tawaye ga masu jibintar al'amuranmu wa in jaru ko da sun yi zalunci ko da sun karkace kun gane wannan aqida mu ne ba aqida ne wanda baya buƙatar sassauci ko kuma wani abu duk wanda ya saba ma wannan bai tare da mu ko da ka ganshi da gemu ka ganshi ya dage ya dage ya bar ya bar wando nisbu sa yana sanya hannu a kirjin yana sallah yana yin kaza yana yin kaza sai ya ce maka ya halatta a yi tawaye da shugabanni in suka yi zalunci to wannan ba ɗan salafiya bane ba ahlus sunna bane yana da aƙida ne na khawarij yana da aƙida na mu'tazila kun gane amma 'yan salafiya su akidan su kamar yadda imamu dahawi ya faɗa wala naral kuruja ala a'immatina ba ma ganin yin tawaye ɗaukan makami ga ainihin shugabanninmu da masu jibintan al'amuranmu ko da sun karkace ko suna cinye mana dukiya a cikin wani hadisi wa in da raba zaharaka wa akaza malak ko shugaba yana dukanka a bayanka kuma yana karɓar dukiyanka kada ka ɗauki makami a gare shi na'am sharhi قد ذكر الشارح في a أحاديث كثيرة wato mai sharhi ya ambata a cikin wannan hadisai masu yawa da mukharrajatan fi kitabi zaka ganta an yi takhrijinta cikin littafi na inji nasiru dinin albani a za ka ganta an yi takariji a cikin littafin sa ibn abul iz al alhanafi ثم قال sanan sai ce wa amma luzumu ta'atihim wa injaru amma lazimta yi musu da'a ko da sun yi zalunci a fahimci wannan فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم domin yana biyowa baya yana biyowa baya daga yin tawaye daga yin biyayya a gare su an gane ko me yake biyowa baya minal mafasi wani irin barna ke biyowa baya idan an yi tawaye ga shugabanni tawaye ga shugabanni abinda yake biyowa baya ana samun wani irin barna mai azaba ma ya hasu lubin jauri hmm. ninkin ba ninkin abinda yake faruwa daga zaluncinsu an fahimci wannan ana samun idan an musu tawaye wato wani irin barna na biyowa baya ninkin ba ninki daga me daga zalincinsu me yake nufi a nan wajen wani barna ke biyowa baya idan shugaba ya zalunce mu muka yi zanga-zanga muka ɗauki makami a kan shi cewa lallai sai mun saukar da shi wani barna na biyowa baya shin ba za mu yi revolution ba irin yadda aka yi revolution a ƙasar faransa ba za mu yi revolution ba yadda ayatul lahi khomeini ya yi a iran ya yi fito na fito da sha har ya zamanto an kifar da gwamnatinsa ba za a yi ba shi revolution a fito a yi zanga-zanga an gane a kashe na kashewa masu rayuwa su rayu mu ɗauki makami mu dimfari shugaba shin yana cikin karantarwa na sunna shugaban nan fa musulmi ne amma mai sabo shin yana halatta mu dauki makami akan shi ce za mu yaƙe shi to idan an ce bai halatta ya nuna 'yan salafiya matsorata ne kenan ko suna ji tsoron mutuwa ah, ga turawan faransa suna iya ba da ransu domin kwatan su ko kuma sai ku zama kuna jin tsoron mutuwa ku ce wai shugaba in yi zalunci a kyale shi ya ci gaba da zaluncinsa menene amsan wannan eh to saboda haka shi shugaban nan ba fa tsoron shi ake yi ba jama'a a'a ana duba abin da yake biyowa baya ne aka ɗauki makami din ina fatan gano wannan in an ɗauki makami abubuwa da yawa suna faruwa tsakanin gwamnati da talakawa aka ɗauki makami to ita gwamnati tana da makami fiye da talakawa kuma tana da hanyoyin samun makami fiye da na talakawa to talakawan 'yan tawaye za su ringa samun makami a sace daga wasu kasashe masu goyon bayan a sace a amma amma ita gwamnati ba tana siya baro baro ta a shigo masa da shi to idan gwamnati idan aka fara yakin wane ne mai samun nasara galiban gwamnati tana fin 'yan tawaye karfi to kuma idan ya zamanto ta fi karfin ko ya zamanto ma karfin kankan ne za a daɗe ana yaki to wannan yakin da ake yi za a zubar da jinin al'umma Allah kaɗai san wanda za su mutu ko sannan in an zubar da jinin al'umma za a hana mutane gudanar da harkokinsu na rayuwa kasuwanci zai dakata cik a cikin wannan hali sannan hada-hada na ziyara da sauran abubuwa ah, zai dakata cik a cikin wannan hali sannan kuma abin da yake da alaka da karance-karancen addini irin wa'annan muhadarat da ake gudanarwa a masallaci da kuma karatukan da ake a majalis da karatukan da ake a islamiyya da karatukan da ake malaman zaure ke yi na karanta da al'umma tauhidi da sauransu zai dakata kuma zai dakata gwargwadon shekarun da ake yin yakin idan yaki ya kai shekara talatin to ilimi zai dakata shekara talatin shin wannan maslaha ne ga addini ko cutarwa to da zarar an fara wannan yaƙi wato mutane za su shiga cikin fagen fama masu guduwa su gudu su bagarin ai idan muka duba kawai yakin siriya ya ishe mu kawai yakin siriya an yi shi ne muna da wayo ko muna kallo dukan muna gaba daya yakin siriya mutanen da suka yi hijira suka bar siriya sun fi miliyan biyu sannan mutanen da aka kashe ita hukuma ta kashe da wanda 'yan tawaye suka kashe sun fi miliyan biyu kuma an yi rugurugu da garin yanzu ba maganan wai a ce ga wani masallaci ana gudanar da ainihin muhazara ana karantar da tauhidi babu shi shin wannan alkhairi ne ga musulunci ko cutarwa kuma gwamnatin tana nan daram har yanzu za ga wani lokaci mafi yawan yakin da ake yan tawaye suke yi za a yi ta yakin kaga gwamnati tana nan daram yanzu gwamnati ta kai wajen yakin siriya ya fi shekara takwas yanzu in ba na manta ba to kuma gwamnati tana na ita ce gwamnati Talakawa ana ta kashe talakawa talakawa suna ta hijira komai ya dakata kasuwanci ya dakata tattalin arzikin siriya ya tsaya cak saboda kwanciyar hankali ke sanya kasuwanci ya yiwu noma ya yiwu eh, kere-kere ya yiwu da duk wani abu na ci gaba shi ya sanya magabatanmu suna kiran ɗaukan makami ga shugaba suna kiran shi fasadu dini wa duniya kaga a dunkule kenan an gane ɗaukan makami ga shugaba fasadu dini ne wa duniya lalacewan addini ne da duniya ta yaya addinin ka zai lalace na riga na yi bayani ko idan aka daina karatun shekara talatin mutane za su zama jahilai daga nan za a yi ta shirka shirka za ta yi ƙarfi bid'a ta yi ƙarfi saɓon Allah ya ƙarfi an gane wannan ko sannan kuma idan aka ɗauki abin daga shugabanni 'yan kasuwa za su dakata yanzu ɗan ƙaramin misali abin da yake faruwa na kidnapping yana ba mu damar noma kidnapping kawai ake yi yanzu bai ma kai wancan yakin ba mai tsanani yanzu noma baya yiwuwa wala akwai wani bawan Allah baka ne yake yin bayani cewa da yana noma yana ba da zakan buhu ɗari biyu buhu ɗari yake ba da zakka yake amma wallahi wannan maganar kidnapping ya dakatar da noma noma shi ne babban hanyar da yake samun kuɗi ya amfana ya amfana da al'umma amma kaga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali ya hana noma a wajen gashi ina fata lura kaga ashe in akwai yaƙi noma bai yiwuwa kasuwanci bai yiwuwa ziyara bai yiwuwa hada-hada bai yiwuwa addinin kama bai yiwuwa to wannan shine dalilin da yasa kaga salaf suna cewa a daina yin tawayen saboda farko dai manzon Allah dama ya riga ya gaya mana irin bannan manzon Allah ya gaya mana karshen zamani da wuya mu samu shugabannin da muke so karshen zamani in ya zo za a samu shugabanni kala-kala fasikai duk manzon Allah ya bamu labari masu cin haƙƙin jama'a 'yan kama karya za a same su har sahabbai ke cewa afala nunabiluhum bi sayf shin ba za mu yi fito na fito da su da takobi ba annabi ce la ma a kamo fi kuma salah a'a matsarkin sun tsaye da sallah a cikin ku gane wannan ko ibnu qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yana cewa mutanen da suke daukan makami ga shugaba wato a cikin tarihi ba su taba haifar da alkhairi ba yace wato barnan da suke kawowa ya ninninka ninkin ba ninkin na gyaran da suke su kawo suna so su kawo maslaha amma sai maslahan ya haifar da wani irin farna mai girma ina ba gane yanzu mutanen da suka yi mutanen da suka fito na fito da hukuma a Najeriya da nufin suna so su kafa shari'a musulunci yaya shekara nawa ana yakin yanzu shekara nawa ke yaki da kai goma sha ba to yanzu suwaye suka fi ƙarfi gwamnati su wa'ancan suna daji da kai hari su gudu to kuma ta kashe wasu mutane kuma a kashe su to wannan kisan da suke yi abubuwa da yawa yana dakatawa to wannan dan yaki ne dan kadan balantana a ce fito na fito ake sosai an ɗibi makamai da sauransu dan wani na saba ganin wani dan shi'a yayin rubutu cewa yan salafiya matsorata ne suna hana a yaƙi zalunci to abinda abinda kuka aikata na ɗaukan makami ga shugaba mai ci shi ne ma zalincin saboda duk abin da zai hana mu kasuwanci da muna iya shugaban da yake zalunta mu din bai hana mu kasuwanci ko yanzu a zalimin shugabanni da suke zalunta mu suna cewa kada yi kasuwanci ba sa cewa suna cewa kada mu yi karatu a masallatan mu ba sa cewa suna cewa kan mu kawo ziyara to amma idan wannan daukan makami ya faru automatic me yake faruwa duk na abubuwan da na na faɗa sun dakata waye dakatar da shi wanda ya jagoranci wannan tawaye din wanda ya wanda ya jagoranci tawaye shi ya janyo mana kafin ya jagoranci tawayen azzalumin shugaba karkatacce yana ba mu dama mu yi sallah azzalumin shugaba karkatacce yana ba mu dama mu yi kasuwanci azzalumin shugabanni yana ba mu dama mu yi noma har taki yake ba mu za mu yi noma har ya ba mu taki na zamani mu yi noma to lokacin da wannan ɗan tawaye ya zo ya ɗauki makami akan shugabancin azalimi ba da sunan zai taimake mu shin taimako me yi ko kuma ya zalunce mu ta yaya yanzu ɗan noman da muke samu mu yi ma yanzu an daina kasuwancin da muke samu mu yi a haka ɗin shi an daina addininmu da muke samu mu gudanar cikin kwanciyar hankali da yanzu zai taimake mu an daina to yanzu da shi wancan azalimin da wannan waye waye azalimi ba? da wanda ya ɗauki makami da wancan shugaba wanda yake zalunta mu haƙƙin mu bai bamu yadda ya kamata wane ne babban azalimi yanzu ku fahimta ko shi wanda zai shigo da sunan zai tilaka shi zai cutar da kai ah, yanzu wanda suka shigo yanzu abin da yake ake faruwa mai duguri an ce za a taimake mu ne da talakawa ake kashewa sai a zo kawai ƙauye a yi kiliyarin na talakawa gaba da sun mutu yanzu talaka an taimake shi ko an gama da shi ku fahimce ni ko to wannan shine abin da ya kamata a fahimta din in ka ji shari'a salafiya sun ce ba a yin abu to ku an baka fahimta ba kawai kai shiru ka daina jayayya ko ka samu mutumin da yake da kyakkyawan fahimta na aqidar salaf zai gaya maka dalilin da yasa aka ce ba wai ana tsoron gwamnati bane a'a eh ana wato ana tsoron me zai biyo baya ana tausayin talakawa ne dan za a zubar da jinin su kuma ba lalle bane a samu nasara yanzu yakin Syria an samu nasara Najeriya ba misra ba ikhwanul muslimin ha sannan ga yakin somaliya shekara wajen talatin kenan har yanzu ba a daina yi ba shi me yayu wace maslaha musulunci ya samu a cikin cikinsa babu kun gane wannan ko na'am Kala? to insha Allah za mu tashi wannan abu ne insha Allah nan za mu tashi sai tambaya na farko na tambaya ba cikin karatu daga murya ne na gani ne a littafin al'adkar eh imamu nawawi ya ambata kamar cewa mutum idan ya rasa ruwa aljinu wal ha'id idan ya rasa ruwa da turbanin da zai kai mama yusalli ala hasabi halihi wannan fahimta shi ne ni hurmatul waqt eh imamu nawawi yana ganin wai idan mutum ya rasa ruwa kuma ya rasa ƙasar da zai taimama sai ya yi sallah gwargwadon halin shi ta ya za a yi mutum ya rasa ruwa ya rasa ƙasa zai yi mutum ya rasa ruwa kuma ya rasa ƙasar da zai taimama kai na? <laughs> kaga in yana cikin ruwa in yana cikin jirgin ruwa ga ruwa kusa da shi zai riba kaifa ya kunu amma duk da sun faɗa zai yi kila kaga malaman fiƙe sun faɗi magana to lallai akwai shi eh? irin garin ɗayarwa ne ana sayo makan kankara eh, ta wani a wani ɗalibi ne ya karanta wani ya labari an cewa yi mai mutazar yana cewa wa kafin bi man kidin da tafi a kafaɗa ya ce in mutum na da tafi a nan to in ya zo alwala nan ne hannun shi da nan zai wanki an gane to shine sai ce ya za a yi haka yayu wata ran yana cikin tafiya kawai sai ga wani mutum kawai da hannu ɗaya cikin ce ga iya da hannu a nan har da yatsu <laughs> saboda haka idan malaman fiƙi suka faɗi magana sun san abin da suke yi an gane ku Allah shi taimake mu amma sai maganar sallar na yayi sallah ala hasbi halihi in dai daga sai bai samu ba eh fala jiba ma al babu wajibi tare da gajiyawa wala muharram ma abdarura babu haram akwai lalura hmm? na'am wa alaikum salam na'am to ita ce kasa ne mutum na iya tawo mata ita nan ga ta kasa ne su a mazhaban annabiya duk wani abu na kasa ko da an sana'anta shi su malikiya sun ke cewa duk abin da aka sana'anta shi kasa an sana'anta ba za a yi ba amma hannabiya suka ce ƙasa in dai sunan shi ƙasa ko da an gasa shi ko da an sana'anta shi za ka yi taimama kan shi in ka zo za ka yi taimama kan tashi nan inda hannafiya kuma shi ne sahi dan as-sa'id kullu ma sa'ida ala wajhil ard duk abin da ya hau dukkan ƙasa za a yi taimama kan shi har ciyayi ana taimama kan ciyayi inda abi hanifa shi ma sa'id ne an gane insha Allah wa alaikum salam za a iya ko tambaya yake za a iya wa mamaci layya na so a yi tambaya kan wannan bayanin da muka yi ba wanda ya yi to za a iya wa mamaci layya to mamaci ba a masa layya sai dai za ka yi masa sadaka akwai fatawa na al'allama ibn bas za ka tambaye shi kan wannan matsala ya ce ba a yi wa mamaci layya an gane wannan ku abinda za a yi shi ne kawai ka yi wa mamaci sadaka ba a samu magabata sun yi wa mamaci layya ba kuma da a ce abu ne wanda ya dace da magabatan sun yi an gane ba a yi ya saba maimakon wannan kana iya biya masa kudi kana iya biyan kudi a biya mai aikin hajji ko kuma ka yi amfani da kudin ka yi masa sadaka Allah ya kai mishi ladan zai za ka iya shaitan wurin kuruji eh. ga hukka na kana ta bayani akan makami da bindiga tumatawa mun bari ba ana magana da harshe shi yana dan uwa ce wai dangane da abin da ya shafi kuruji ga hukam wai ya ga ina ta magana kan maganar makami da bindiga to masu hawa kan mumbari ba eh shi ma akwai wato shi kuruji kala biyu ne akwai kurujin bil lisan akwai kurujin bil saif duk guda biyu ne malamai sun yi bayani akan wannan kurujin bil lisan shine malamai su hau kan mumbari ko kuma a majalisi na karatu malamai su ringa motsar da mutane zuwa ga yin tawaye ga hukam an gane to shi ma wannan ya fi haɗari ma wani lokaci domin sai an yi magana da harshe sa'an nan mutane ke motsawa shin kuna jin tsoron shi ne ba za ku ba da ranku a kan shi ba a zalimi ya ci gaba da zalunta kyale? rayuwar duniya ba ta da amfani in dai har muka tsaya ana zaluntar muna kallo nan take kafin ka ankara za ka kawai talakawa sun motsa kawai saka wannan wannan motsarwa na harshe shi ke kawo motsarwa na takobi an gane wannan ko saboda haka ba a taɓa yin yaƙi ba haka nan ba tare da an yi magana ba yawwa sai an yi inkarun alani shugabawa ne ya kwace mana dukiya shugabawa ne ya sanya ana ta kashe mu ana ta kashe mu shin wanda ya sanya ana ta kashe mu za mu kyale shi a'a to me muke jira da shi kaza kaza kaza kaza a takshawnahu wallahu a ahaqu an takshaw in kuntum mu'minin na ba san gane atiluhum yu'azibuhum Allahu bi aydikum haka ai ta faman caji kafin ka ankara kawai an motsar an gane to galiban kamar yadda nake faɗa ƙasa irin Najeriya ɗabi'an mu ya bambanta da ɗabi'an kowa a duniya irin cajin da wasu malamai ke akan mumbari in kasashen larabawa ne kafin ka ankara da yaƙi ya barki an gane amma masu yan najeriya za a yi caji kamar za a yi yaƙin ana fita sai kuma gana gaggaisawa sai gana gaggaisa shi kashi ustazu kawai daga wannan mumbarin da ya hau ya gama aikin shi baya tunanin me zai biyo nan gaba an gane wani ko to saboda haka wato inkari da harshe wasila ne ko zari'a ne zuwa ga inkari da makami duk malamin da yake kiran mutane akan mambari yana sukan shugabanni akan mambari suka mai tsanani yana kira talakawa su ga irin zaluncin da ake yi to kamar yana motsarwa ne zuwa ga yin tawaye an gane wannan ko shine abin malamai ke kira inkarul alani alal wula Allah shi kiyaye shugabanni sun gaza eh yana daga ciki tutun sun gaza sai ayya ai kace shugabanni sun gaza to kawai mu tunda sun gaza kawai mu kwace mulkin kawai ai wani kofa ne kawai na ɗaukan mataki akan shugabanni an gano wannan ko shugabanni sun gaza to shi ma wannan inkarul alami ne nuna shugaban bai da wani amfani an gani duk lalacewar shugaba akwai abin da ya tare maka inda babu shugabanni wallahi ƙasa ba zai zaunin muka ba wannan abin da kaga ana yi na kidnapping to kaɗan ne na rantse da Allah da babu shugabanni yan sanda su kwanta su yi barci da sojoji kaga me zai faru an gane ko Allah su taimake mu eh to insha Allah an ce za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu